wannan matsala dai ta rashin malamai a yankunan karkara yanzu haka fa tana ma neman durkusar da harkar ilimi a wasu yankuna musamman ma a jun arewa maso gabas da balahirar boko haram ta fi shafa to sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihar arewa maso gabas alakar ƙungiyar malamai ta najeriya in yuti ce ma ta karama wani shugaban makarantar firamare bisa namijin kokarin da yi na ɗaukan wasu malamai yana bin su a cikin aljihunsa daga cikin ɗan albashin da yake samu kwamarar rodin nathan da ke ma zama shugaban kungiyar a jihar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki abin da sa muka karrama wannan malamin saboda a cikin rashin malam taɗin, ya je ya ɗauki wasu guda biyu waɗanda yana biyan su a cikin aljihunsa dubu uku uku dubu shida ya fita albashi malami kam a matsayin sancan kaga dai ba wani abun kirki zai rage da shi ba amma ya yadda saboda shi ma yana so ya tallafa ma ilimi a wancan wurin to shi ya mu muka gani kuma a kungiyance irin wa'annan suna bukaci karfafawa suna bukaci mu ingiza su saboda mu nuna ma gwamnati cewa mu ma akwai fannin da mu muke tallafawa saboda mu samu ingancin ilimi a wannan. Shi dai wanda ma a karama Mr. Balobe Miyadumiya da ke makarantarwa a makarantar firamare ta Bashi ya ce ya koɗa wannan mataki ne ganin irin matsalar da suke fuskanta musamman ma a makarantun da ke karkara. Bulaube Miyadumiya yaran nan manyan gobe ne kuma dole mu yi mu yi tanadi yadda yaran nan za su samu cin gaba shine abin da ya sa ni na yi dauki mutanen nan kamin dauke su ma sai da na kira mutanen gari na ce to ga yadda zan yi in za ku taimaka mani domin mu yi ku taimaka mani haka suka ce to sun gode malami na mace daya malami na namiji daya dubu uku uku nake biyan su dama wannan kudin dubu uku nan daga kudin da ake biya na daukan basu wannan aiki nan ya kai shekara biyu ina tare da su a Boshi Primary School Damsa Local Government ko da yake gwamnatin jihar Adamawan kawo yanzu bata mako bai na abin da za ta yi wa irin waɗannan malamai ba to amma ko tuni fa iyayen yara ma suka soma tofa albarkacin bakin su Alhaji Abdullahi Baza da ke ma cikin shugabannin kungiyar iyaye da malamai ta PTA a jihar Adamawa ya koma bai na abin da ya kamata a wa irin waɗannan malamai. Na tabbata har ga Allah wasu da suke da niyya dama an daɗa ba su ƙwarin gwiwa su yi abu mai kaman wannan ɗin. Wanda da yardan Allah e, zai daɗa sama wa'yansu wani abu cikin jininsu na cewa in har wani zai iya yin haka ni da nike ina tica kuma ina yin wani sana'a daban ashe zan iya yi kamansa. Sau dai akan danganta shakulatin bangaro na rashin biyan albashi da zama kan dagarkin da ke saka wasu malamai suna guduwa suna barin alli to ko hanya gwamnati na kula da malamai dangane da albashi kuwa Hai yau dai ga shugaban kungiyar malaman rodin nathan hankalinmu a kwance kowane wata ana biya muna samun albashi alhamdulillah yanzu a yadda ma watan nan muna za a biya mu so ka gani dole ne mu ce gaskiya alhamdulillah saboda ah, ba kaman da yake ba ba kaman da wadda Eh, in wata na karewa hankali na tashiwa saboda baka sani ko za ka samu ko ba za ka samu ba kuma a lokacin da na zaga na gaya ma malamai wannan din kuma shi yasa na kira malamai a lokacin na ce musu mu sa hankali a mu saboda kar maganar albashi ya sake tada hankali mu saboda mai girma gwamna ya dan matakai game da albashin mu kuma dole ne mu ce alhamdulillah gaskiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya